yau ishirin da takwas ga watan sha biyu watan alhaji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi sallama, dubu daya da dari hudu da arba'in biyu Allah ta'ala muke roƙo ne na dace da muwafaka a duniya da lahira don suna yasa jiya dai mun ga alama su hudu a kan hukuka cinye lokaci yau za mu tafi a kan suwarun مسبقة من شهود السلفين. طبعا طريق العتين لبير نعم أن يعيده يا روكي إمام أحمد بن حنبل يعيد وعدي وكين وعد في بيتي تبين ba kaza ba kaza ba eh ku zo mai ake yin kaza haka nan kada yanke a bari mutum fi da mali amma ya ɗaya za ka ɗauka sai in kana Allah ta kafalla da rizki a hatima muka da rizki nada. in har Allah ya ɗauki nauyin ciyar da kowa sannan mai da wahalan neman arziki ta kai masa ibar addini kada dai Allah ke badawa tabbatin da Allah ya zaga zuke bai ban da abinci ne ko bai hana maka abinci bai hana maka abinci sannan kuma yau gashi wajen nema abin kyautu har sallar juma'a sai ya mutum ya kaji zuwa masallacin juma'a yana so ne yana zuwa ana sake sallar juma'a wanda a makaranta akwai suratul juma'a musamman sai ga mutum kullum sai ga zai zo sallar nan dubaran dubaran ba dibara na hausa ba daga baya zai daga baya zai yana da shi tara ne ya zauna a ɗakin Allah ko wani nau'in rikin wayewa ne ko nau'in an sananta masa wanda ranar guda ma wasu al'umma ranar guda aka harta musu aiki amma mu ba hana mutum ba zai tanadi kaza da safe zai tanadi kaza zai tanadi kaza amma ina ma ake zuwa sallah an yi magana sambako an yi magana sambako amma duk wanda kaga bai zo abin nan ba za su ga neman abinci illa kuma ya haɗo cikin abin al'amura duka a tattara sallallahu an kyale na mafi an kuma da lahani saboda zafi ranar ne abokan su ba zuwa aiki sun ba su aiki ba ranar ne ranar kaurin aure ranar ne ranar ziyara ranar ne ranar walwala ranar ne har auren mata ranar da uwa ranar lahabi ranar ake da uwa mata ke shirya jiki saboda rikiyar na gari amma ba da jima ba da Allah na kyautar sarto na ne mutum zai tsaya yake ilimin eh, laifi ya tsaya sai ya samu wannan lokacin da aka bawa wa addinin shi ne kuma abin da za a nema abinci ka ganin ne hankali wanda ya magana yake eh to gaskiya addini yanzu shi ne gaba don haka nan yanzu ba wani abu zai raba shi da addini ba neman kuɗi ba su ne ba ba su ne kawa ba ƙarfin da suna da abinci na da abinci cewa aka ce masa har yana lafiya lau a cikin danginsa yana da lafiya yana cikin danginsa yana zaune lafiya wannan yana da abinci da ne kuma an ba su ne gaba daya to zaka iske mai wannan fafuto ka kuma yana da abin da zai na fati kuma yana da na wannan amma a haka ba zai kuma da gida da shi kina wannan ke to haka biyar ka bayin duka eh? mai littafi ko da ne ba Oh, mai littafin yana nan a raye gaskiya ba dona ta zuwa runduwa ba kuna yi kuma ko kaduwa yana raye ko alhamdulillah mun samu shi shawar mai littafin yana raye kuma ma'aikacin na rabi kafu ma'aikacin na wuri kaza ba guda nan zai ba zuwa ba na'am eh ari da salatin da na'am ari salatin da rubuce na rude na zai nan gani muje to wala yaya wala lamata talibai an yakunu khawfuhu billah mutum ya zama ainihin nutsuwansa da Allah nutsuwa shi ne kunsu ana kiran Allah ya samu nutsuwa ana komawa gudun da ana kiran sallah ya samu nutsuwa ana kiran bai ne da ya samu nutsuwa to faru bil dahi wal galibu ala qalbi halawatu ta'a halawatu ta'a da'in bin Allah shi ne yake wa zuciya na na talatin da biyar da ma bado to wa fi kana a cikin sun kuma kan sun akwai arziki a wasuwar rufi zan yi fada lafi kai da arewa wadatuwar zuci kana da wanda ya wadatuwar ba yana da arzikin da bai da karfi kuma ma magana yanzu da yake da idan wa abu hali hali fa rubuto ta kaza kamin bukatun ka bayan kuma wani abu da zaka ci da amfani da shi mu ka ci dadin isa da abin shi a a ban kai bukata na zuwa na da kai na riga na kai kaurin Allah na kai wa Allah bukata na ba a aje ta kada ya biya min bukata abu da ya bani ya ike ne abu da ya rike na hakura mutum ne wadatun zuci ba iyakan wadatun zuci kenan kawo faɗi ne kai kullu ma yamliku al-insanu nafsuhu dukkan mutum mallaka ba an sun ci za a fara shi iyan sunan kana mutuwa da ba kuma da zai dai da a cikin kila kana je za ka ji ana karfi kan mulaka, ana karfi kan kayanka ana fitar riya a ɗauki masu kima masu kima kima ta kima kima ta kima mai ne kinka yake ana taje ne kuma hamta wa inda kima kuma zai da dubu ta kuma naira dubu biyu maslubi sai ko sai dai fafa da turare a da za a yi ba duki kake nan in baka mai hankali ba ma ba da tsoro ko mai kyauta da ruwa bai na kuka ba na Allah maka cikawa akwai lufafa ta akwai kuma duk a gida akwai abin da za ka kudin ka halar ba za ka iya kuka sai ba ka ba sai ja ja ta wanda ta wani ma sabi na halar ne ba na halar ne ba Allah ba alamu ba su yi sun kyauta ta ma mai karba ba su waɗannan ƴaƴa da ba za su iya mana ba za su zalika kaje an kunne baro mutum yana maganin biyan ka ba wai amma a makaranta ana roƙa masa don Allah a taimaka masa wajen abin da za a kafi da shi a taimaka fi da lillahi nau ne rami wannan ɗan ramin ne kwarke da wuyar ba da ranar za ka haɗa kusan goma ko ga da wuyar ba zai ba wurin aka kai da ba wuri na gwamnati ne wuri na mu ne ko ba su ne ko ga da wuyar to amma sai an da mutu a tsaya a kan zuwa na fi sabilillah a taimaka wa wannan kanta da ke talaka ya yana ji jikoki na ji abokan abinci na ji zama babban abin da ke zuwa eh ba su suke kama kina suke kasu na maku aiki na koyar yanzu sai baka ba gane baki suna muku aiki da kuma da wata kuma da sabon abin da ka muku hakura dan ba ku ce mai kiko bai motsa ba eh. ah wannan da kalibi wannan da kalibi da wannan da kalibi wannan eh, fi abin da ce da shi addinin Allah in misali don sadaka an sadaka ne aka wannan wanda ya mutu sadaka a amma ba fi sabilillahi ce ba ta addinin Allah bane ba amma mu kama da shi ka bar Allah ya kuma kuma sadaka fi Allah magana ke yanan da shi ka abu da aji da kaka sai karan ka tafi da mutum ya mutu duka ta tafi a tarota a tarota ta tafi da ba da za ka yi lahira kuɗin wanka ba a yi babu masu yi kyauta kuɗin lufafa kuɗin haɗa rani mota ɗaukan gawa wuce ta kuɗi mana lokaci ita za a yi domin ba gonin ta ne ba ku sai mota su ake a masu masu dinga ɗaukan gawa sa'ani ba za ka sanin gawa masu masu zaki sabi da kuɗi na ni wasa bila kuja kwa kufa mimi kwa sababu ndani abina na kwa kwanza siku moja na kwa baada siku ya kufuata kisha kwa sababu kwa moja to alinda bia dawa siku goma siku goma dubu biyu za aka mai sauran dubu takwas a fasa wasu baki ta ga an samu kuɗin gida a kan ba za a ba a'a kuɗin da kan banza kan banza kuɗin kama ta hada inda ka sai mota ka ka kuma da ba mu da nake ba an ka ne har akwai mota masallaci to wannan mota ta masallaci dukkan mu a sa kuɗi ne a sun ɗauka tun da mota nan sai da aka yi ta ya ajiya na kabarta sai an gama kuɗi har kuma ƙarfe da wani sai ya ɗauko abu ne da koyi ya hausa masallaci idan ku biya su kuɗin da ba a masallaci mota na tsayawa a jiya ko kwance ta duk abin da kake bukata a fata mota masallaci bai kamata a ta kuma mota masallaci ta kwanta ce ba na dai kenan abdullahi nawa ɗari da talatin da biyu shekarar jani ma kenan ya yi daga ta salisa nan na uku a zihabu an fi hode cikin tari na zika ila wadil hafa ake mutum idan yana dubba aikin da ake mutum tafiya da kallon aikin da ake kana zuwa makaranta ba kana ganin abu abin ka daina kallon zuwa makaranta kana yin sallah ka daina kallon sallah da kake fara nawa ne kana nafila ka daina ganin nafilan da kake kana mahaifinka bai a karkashin bin Allah to ka daina kallon wani abin fara nawa kai ni ibar da Allah ya ka kauce ka numfashi kawai da muka ci da cewa abinda iskar da mutum yake sa a wata yana shan biliyan talatin da shida wajen neman ba ma miliyan talatin wajen biliyan talatin da shida a shekara nake ko a shekara miliyan talatin da shida ina za ka samu ka biya Allah wannan to kuma shi ne sai aiki kan kana aiki ka je aika aiki haji kana kana da ta taimaka wa Allah in ka zo misali ka dauki zuciya ka kare masallaci ka ga kai da Allah ta ce ajirin ka akwai mafi ka daina ganin aikin da shi. ka dinga kallon abin da Allah ya maka kore a daina yau suwarun masu rikatun ga wasu surori na duniya na gaskiya masu haskawa nan zuwa da salafi da ta gudun duniya magabata a gano yanzu za ka gano sun da kake ofis ɗanka addini da kake yi ainihin sunna na ko rijalin da kan wa'ancin da ake gano mai kake yi هذا الخليل محمد وجود الخليل محمد صلى الله عليه وسلم دنيا مسوين الله سو يجي أولين الله تنجبن بوتين Allah. في البيت معنا دعوه عن ابي هريره رضي الله عنه ذات يوم قدم ونيرانا نعم انا اقول لك مثلا يا ابو كان ذو كيف حر ان انت ان ذو بيتك شو هو كيف تجي طبعا انا عاد ابي ولد كل انا بناء ذا كل بس من زمان ابي من ملكا يا اخي انا جاتي لي ابدا بعد ذا بعد كابر مليون كذا كابر مليون كذا kima kana shugabanci talakawanka suna mutuwa a ba ma da ne ba abin da za su yi karfa da jirgin da ta gani shugaban duk isa ra'i su kanta ba ta yau min wani rana awu laila wannan takar mai riwaya ne huwa bi abi a huwa bi abi bakar ma umar ko an fi jafi sun hadu da abubakar sun da amar da daddare فقال يعني عليه الصلاة والسلام ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة da ya fitar da ku daga gidan jikin ku a wannan lokaci kwala suka bakin abin da ya fito bakin su da ya rasulullah saboda suna zaune wurin ita da abin Allah ba za su sarka wannan neman dukiya ba abin da ake da shi a baya ba su Allah ke wannan addini ba irin irin yadda da ke addini ne yanzu zai yi ba a da kuma shi wannan to fa gaskiya in dai ba Allah ta wayan Allah ba zai kai kafa a ce in kana jin yunwa babu babu dawa babu da'awa inda mutane na da zuciya har aka kaje malam ibn ya tafi wannan magana abu ai kukan abu ai kukan yanzu sai an ba ka wannan ba za ka isa da fakon annabi Muhammad ba ka isa da fakon Allah idan ba idan ba biya ka wannan kai ba sai an samu wani ya biya ka kuma to in kai ka ce sai an biya ka dan Allah gobe wannan karanto sana'a sai ka ce shi ake kuka ka samu bilkila ta cikin Allah ka kai wannan fastan a kan da masu masallaci ne ke kai kana yin aiki kyauta kai ma ustazu ba ka kyauta ka ce ba za ka yi mana wa'azi ba sai an biya ka an samu wani mai wayamin a kai masa zo ka yi wayamin kyauta saboda ka kai addinin ka in to kana yana baka taimakawa an samu kafinta kafin kafinta kai sai baka taimakawa zo ya rasulullahi qala وانا هو الذي نفسي اخرج من احسن الجنين الذي اخرجكما منا إلى أن أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك والله أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك وبلا سبب من ذلك كلا إشي غير دراما حاصل لما جاء لا أستقم عليه عذرا اجلوا قوما وتأتي شديد فقاموا بعضهم suka biyo shi ko aka rajulan min al-ansari yazo wurin wani daga ansarawa ina huwa laysa fi baytihi sai ga ne baya nan falamma ra'atul mar'a lokacin da mutum ta ga manzon Allah qala marhaban wa ahlan فقال لها رسول الله أين فلان هنا واني قالت ذهب يستعذب بنا من النار يا سياسة فيما الأمر ولم روى جاء العنصاري إجاب عنصاري يدوي فنظر إلى رسول الله وصاحبين يقول لي أن ليك اللي ثم قال الحمد لله ما هذا اليوم أكثر معضي حبيبه قال ما بولما ما بولما هلوكي أدونيا جئتي لمن يمجي قال فانطلق فجاءه أي بإذن ya kace zo musu da nonon dibino wannan nonon dibino ya haɗa dibino iri ɗaya da ke shi dibinarun akwai ɗanye ɗanye wa tamurun wani ya bushe wa rutsabun wani wanda ya nuna ana cin sa garai in ka ci kaci ka kasa da shi in mai garai garai ne zaki ga shi in wanda ma ya bushe da kaso ya jikin sa kaga nan ba ke bari ka abinci ba ka yi ba ke ka ce ka muku abinci ka zanna ba hatta yi ba ke ta kawo abinci kawai ka kawo masa fara kolo min halihi a cikin da wannan wa aka bar muriya shi bai san halin da ke cikura shi ka ji wuka faƙalar da bura sun lullahi tsallara shi ya ka wani ba kada ka yanka mai nono mana ba yanka kara imal amwali ta duba dai ya rafata fita haka ta yanka Allah ba halahu ya yanka musu a kalo ne na shafi a sun kule magana nan aiki shi ne yanzu ma da za a yi kalabo yanzu shi da zama kusa biyu bai ciwo suna biyu sai an kai amma a lokacin an iya abu ba a nan a nemo mahauci ko mahauci ya yi da nan a su aka fatattaka abin nan din aka fa aka kunya aka dafa aka kawo da ko gasawa dalika kuka wannan ainihin nono a dibino kusari ko suka sha ruwa falamma an kabi'u lokacin da suka

a rantsa muku da wanda zai na ce hannunsa za a tambaye ku ne ya imara na alkiyama kun fito kuna jin yunwa sai ga shi Allah ya siyar da ku Allah ya shayar da ku daga abinci mai daɗi wanda ba ku yi tsammanin sa ba akhrajakum min buyutikum al-ju' yunwa ta hito da ku daga gidajen ku kuma ba ku kalla ba ku koma gida ba hatta akhrajakum hadha na'i har wannan ni'ima ainihin ta same ku dole ku bauta sawa Allah na kamakon wannan kisa da kin nan da kuke ku yi amfani da ganin korin bautan Allah ku yi amfani da ganin korin bautan Allah ku yi amfani da babban korin bautan Allah ku bauta sawa Allah da lokacin ku la ilaha illallah sallallahu لا إله إلا الله ونتعجل جماعة الرسول الرسول فقط jakadan Allah yau ka duba jakadan kafa abin da yake fi jakadan ma ne kafa ya kafa an ka zagi nan an ka mota ko an ka ne ne ne sai daga abin da ke da ke wani ala dukiya amma ga wannan jakada ne na Allah ma san da jakan Allah ya zabe shi sai a jakadun ma shi ne babban jakadan a ce duniya ba komai ba sai ba Baru Allah da biha yajma'u man la aqala lahu gida ne na mara gida a duniya ne wawa ke tarawa amma mai hankali ta yi ya tafi lahira الرسول يقول إن الله قد حفظكم Allah zai muku lisani wannan abinci da kusan an ci tambaye ku da kasar wannan abinci ne sai da wani ce na aikin da samu mai kaiwa Allah ke ci ala hadha ta'am wa kana ta'amu an jihadi wa jima'in kuma abinci na ya samu ne bayan wahala da yunwa fa kaifa bina zama na hau kike tsaye na cikin abinci wannan cikin har ta su tun kake cikin abinci abinci bai yanke wani shekara ka kitan kayan kwanar da gashi na jirgi mun fara tambayi wa gona a rufe da kuma jirgi a jirgi mun noma mun jirgi kuma saya mun jirgi abinci kala kala nau'i nau'i kayan miya gashi na anin a wadace kana ga mutane da mutum wannan fa suna cikin jinin wa kawai suka fita suka yi aka ɗauko wani abu aka ba su halak malar suka je sai su samu kun tabiya ce aka ji sa su ne sauki ne ko ko yanzu in aka fita ayan mutum misali da ta zama ayin misali da farata da take da kira da ba ayin misali a cikin abu da take da ita idan ta ce da ولك رؤوبة بن الخطاب رضي الله عنه ba a faɗin na rumi na duniya umar ya tuna mutane abubuwan da suka samu mutane na duniya ko abubuwan da mutane suka mallaka na duniya ga su kuma suka ake bamu bamu ana cikin talauci ko wani irin wadata ke nema kun bai samu hadari ba zai bauta wa Allah hidimomi sun hana hidimomi sun hana sun daga tare kare sai magana aure aure aure suka ce bauna wani da zai yi maganar kaya maganar gida maganar kayan alatu shi ne kawai mu ba mata abin da bai ba ya kai yawan mutum yana cin kafa zai wuri cikin mota a wata da rikon canza kaya ba haita ganin ya buge bai mai maimaita kaya ya za ka tsakanin ka da wanda ko manzon Allah ma dan ne kuma manzon allon ma bai gane ba kai ka gane لقد رأيت رسول الله yana cewa wanda ni na ga annabi tabbas kafin komar ya ga da yau mai yaltawi ma ya jido da alan yamla ubihi batana yakan wani yakan wani ya zallu al yawma yana wani ya gaba da zama tsawon wani yana jujjuyawa. jijjuyawa yaltawi jiwa ba zai da kalar bai samu garau garau inda yan da ubi bige bata na hudu zai fita cikin gaji asalin dukkan irin bige na nan mara kyau wani kana cin sa bakin kana kuma wani kana cin sa dan zaki zaki wani kana cin sa bawo bawo to idan sa bai samu abu da zai cikin gaji ba ka duba maganan hadisi ne in ka tsare ta hadisi ka kare ta tunda inda ta tsere daga cikin sharuɗan kalmar shahada tasdiquhu fi ma akhbara dukkan manzon Allah cikin abun da yake in kai shakkan wannan kai ka bi ne ba musulmi ba tunda ga tana biya hadisi ki da kike ne mukhadin ya rawaito shi amma da ya rawaito shi ko da kana kada mutum da kan? ma da taqallu bai ta samu da ba kai ya ma rasulullahi la yajidu idarbi at-tabri bai samu burbuɗin dinero burbuɗin bai samu burbuɗin da zai ba فداك أبي وأبي يا رسول الله عن عبد الله رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير أكلت برما برما كبا ba kun ba katifa ne a wannan lokacin ba ba ba mutane ne ba akwai katifofin auduga masu tsada amma shi kan tabar ma ita tafiya fakama wadda tsara fitan bihi tabar man hatta yi roɗe roɗe a cikin jikinsa da tabar man kana ganin saƙan a cikin jikinsa da har jikinsa ba samu wani abu da zai da tsakanin sa ba فقلنا يا رسول الله ولكن لك وثاقا قال الله ذا ذاك يبدا ده مره كثيفه wani abu da zai fita tsakanin ka in sabar mana kada haba jama'a ma da yi wani cuɗe na ruwa na da duniya kuma yi halari da duniya duniya gida ne na mara gida duniya ta kanya na duniya ɗaukar mata biyu ne ina mai haɗari da duniya ma ana fi duniya illa sarati ta kanya duniya ɗaukar mahalli ne matafi ta zanna da ya huta a yin tafa da ثم راها وقعها حيث في أبو ذر ثم إن راتي برنا جدا كثيرا وأن ما هذه لك إن كنت حتى عندك بيوم ذر haka ke ke wannan inda ka gaishe ina shi ya biya sauki haka yi jinsa rayuwa haka na aka ce masa yayi kuma da kaddara da kofi rasulullahi usutun hasana in haka ne yau ki addinin mu zai dauki kafanci yau ki addinin mu zai dauki talauci yau in da zamu yi sallah yana nema ya gagara duba ido ya kama aiki da wake da kawai zai cikin gidajen aiki cikin gidajen wannan fi wannan layin wannan fi shiga wancan layin wannan fi shiga wancan layin wannan fi shiga wancan layin inda kowa zai fito da abin da yi mallaka kai wannan mai yi mabaki magana mu ma da za mu yi ba wurin bautar da yan uwanmu masu arziki sai suka zo saukar da shi a kusa sun tafi annan muna jin labari muna kallon da idon mu filin kusan Allah ɗin suka gina sun gada ma hakke su masu samu sai za su a cikin gina na ku sai mutu zai kan hanya wannan bai ba kuma an magana duki subhanallah kowa ka dalilin gidanki da abin da yake sawa shi wannan gaskiya ne mun gaskata wannan Allah da fi ko dai muna rudin kanmu ne kuma na yaudaran manzon Allah ne muna yaudaran Allah in aka ce irin mu ne mabiya manzon Allah in manzon Allah bai koyar ga addini ba mabiya ba masu zuciya sai ka kwaje hatta ku ce kana ga ana sa roba ana neman taimako kan gudun mai zamu da su muna jira kan gudun da zamu da mana masallaci zamu da mana wurin bautan Allah Kuma kuma kuma ba shin san da za su zo da kuma su sa mana idan zamu bautan Allah ba aljanna suke nema ba to mu ne sai ba zamu da aljanna za a zo a yi abu mu ne da aljanna sai da sai tsaya sai saba alkawari mun kuma kuma baya ɗan ƙarfafu in an fara ba kun kasa ne nisa abu kun fara wani labari ya zo daga anas wa an anas radiyallahu anhu qala ولقد برهن النبي صلى الله عليه وسلم ربيعه بالشعير النبي يجب أن تصرفها كان شعير ذا أبو بكر أنت ينا أطار عبيد ذكاك خلاص إلى إله ƙara wanda ka irin wani tsari ne kan ka ɗauka an tsara mai a yi wadata ka ɗauka an tsara mai a yi ka yi yadda ake so na kullum da abin da in ya ƙara shi kenan ba abin da za a sha gida in ce ya ƙare ya ɗauki kayan yakinsa kamar fa a ce ba a kan abin da za ka fi ka ɗauki littafi da ka kasar da kuɗi a wannan wurin masu da suke abinci. Na ka makai da kai. kai zo kai kai kai bijin gidan da kuma su ne kai ba sun da mai yake yana ne ba tun ne ba a fara ba ba kuma da kai kuma kuma ba haka to ka bace da ya tsara wa kansa haka shi gudun duniya ba wai sai ko ba samu ba a'a mai gudun duniya mai gudun duniya ba abu da zai ko menene abun da ko kallon da ba na abu ma dai idan na riga na ga bukata na zo ga wani gidan abin da ya bani haƙi ne abin da ya rike ya yi nan kura sai mu karfi bayan ka rahanan da biyu bi ahu annabi ya jingina da sauƙinsa bisa ilimi kuma sai su ila biyu sallallahu alaihi wa sallam ana da ake cewa wannan kan da ake da yake da alƙawari ta san ku dan gida annabi ya fika ana sai karfa goma gidan annabi har yayin da ya fara madina ke gidan annabi haka haƙura a kan dawa abin da za mu ka ci gaba da yi gudurawa ga rashin iyawa ga ƙasƙantar abin ga rashin kaza sai dai mata Allah ta kaba ba sai ta ilan da ba ta fi wata lana wani annabi da kuma da sha'i da gurafan yi. an karfi mu a ƙasar hausa sai dai za ku ji na irin wata hausa da ta ba a yawa a ce maka tuwon gasa yau tuwon dama ma ba sai aka fanki ba balle gasa yadda mai aka aka zuwa furkawa ba aka tafa dawa aka dan bubbuce to haka ake nika ta da hannu ko inji ake nika ta ba furkai haka aiko muka ce wanda tuwon dawa wanda suka fi ne suka ba su ke zurbawa sai mu ya'ya mata tuwon ba ba ce yau mata mai yau tuwon jama'a masarar duk gaba ɗaya zai a kawo taliya sun kafa sai ta waje saboda ba za su yi tsinke ba قلنا اعطيكم اصباب الرجل نعاش في عيني في وجه النبي بحب سيري واهالتي صرختي اهاله كاتبي يعرف فلا في الشيخة كاتبي حق اجيبي اصل كاتبي راسول نبي كتر ادانا علم يا سبحان الله كيف ان انا كنت ابو وانت اتي فاتي واتي انما تاكو فاتي اطولة اجي سيكر to an ajiye shi an ajiye shi an ajiye shi aka fuskanci annabi na cikin wani hali aka ɗebo shi har ya yi tuntu na ajiye shi ga wai nan shi ba ban shayar aka haɗu yake bai tafi neman duniya ba bai roƙi wani mutum duniya ba sai ya wuce ma dutse ya ce masa ya rasu da lahi na zama zinari da ke ba ta ci gaba da yadda ke dawa ke da bukata ina son zauna a talaka wanda yi talaka in salaka Allah ya tashe ni gobe kiyama ta fi rinki da kawa إن هالا تاريخا ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا فاعل يروي يا لنجدان أن الذي تباقع ما أتسكى سمي ما تسكى بقو في ترى بذلك في جدا ترى بقو في ترى بذلك في آتل لا كان أكي أن أكون أي أن أكون babu an babu wani abu gidan addini ainihin gidan yara na الذي ba daya sa'o su da nabi wani amsa wa innahu la tisatu abriyatu gatina mujazi ne bai tafi bukati ne ba wanda kama mai gidaje ɗan kuna ne na lafiya kanana kanana ana in na sanar da kuma yana fita da wasu da finan gida ba ke idan muka muna zaune a ɗakunan sai mu sai tsalle ka su sai kuma sama haka nan za mu dinga tsalle a cikin ɗakunan sai an koyi mu wanda ke sanyi jiki da tsalle sama da ke cikin sama sai da yoyo ka san ba wannan ba zai yaka an kora su da ƙarfi za ku tuna ummul mu'minin an yi na na zai ta toye a kafin ka tafi ne sai ka duba yadda zaune an kama bangaba bangaba na wani ko ba a sallah ciki wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka ce mai koyi da shi kowa ba a ce mu koyi da shi ba sai dai mu kalli kalli wanda yi aiki kai da mutum to da wani ya bi shi da wani ya bi shi mu ina hujja ba mun kabarin wannan shi ne duniya wannan shi ne salafanci salafawa inda gaskiya kuke nema wannan shi ne gudun duniya wannan shi ne tsoron Allah wannan shi ne rayuwa wannan shi ne musulunci harke sa'id ibn amir tajmani da sahabitu ko sabana duk haka take amma ta iya ta ko guda daya buga misali wannan bawon Allah sa'id ibn amir tajmani radiyallahu anhu ba maganan karatun da aiki ne ba a ɗauko tarihi ba a ƙarawa haka kai kira yake ne kasa قال خالد بن معدان رحمه الله استعمل علينا عمو عمر بن الخطاب بجنسي خالد بن arif yi wannan an sanne khalid zai ke cewa ainihin umar bin khattab ya tsora mana an yi garin wani sai da sai aka tsora mana ya zame mana gwamna mu shi za ta ji rayuwar gwamna ba gwamnoni masu cewa su na musulunci ne hukumul islam abin yi ma wa addini musulunci da sai su na hanif wannan ba addinin ne ba ta kuna mabiyin annabi ne tsaya ne daga cikin ɗaiɗaiɗi da habbai ya kai martaban haƙƙon ya zaɓe shi zai yi wa amir bunu jari jimahi kulan ma a jimahin man amir sa'id sa'id bunu amir قال يا أهل هند أنكم حتى على مطالب يا همساوى كيف وجدتم عن الآن وأمر لتبينا amma ke tambaya ya mutanen yin su an tura shi ya yi aiki da su an bugi shi ne daga da kuda an haɗa shi kasar zuba labari kuma ya je ainihin gari yana binciken gwamnan fa in ya tashi binciken gwamnan ba ofis zai je ya zauna ba zai tambayi kan gari ne talakawan gari za a tambaya ya ya da ga ku. wanda na turo muku ya sawa haza daga umar kaifa wajadtu mu'amilakum ya kuka samu ma'aikacin ku wannan ma'aikaci ai ya ka turo shi wannan zai arfa asiri a kalmar amma ba daga sai ya leburan ku da ka turo leburan ta kan ku leburan ke zoyi da kawo ilayya suka kawo kuka fa dan ba ita ba hinto wata ƴar kofa kuma ce sakamakon yadda ka fara ba mu kyarfi kuma jama'a ba mu kyarfi idan aka tafi ka da wasu an da kanka aka kawo idan shi suka kawo kuka a kansa gaskiya gwamnan da ta turo ba akwai matsala مثلا يقول لأهلهم جمع أنا تقولهم الكوفية الصبر تارك على مرقوفة وتنفيتين أنا كوفة إذا ذكرين قولنا قولوا كيف كيف kana tsaye kana kan mimbari kana innal hamdulillah da ka jin kana magana ka duniya ne ke ta tsariya da shi sai ku ba da shi sai lokacin da aka tura muku hajjaji zan dan kuka kuma ina wannan ku kuma hajjaji wata ba kariya ce wata kuma ga wasu wata kofi dina ta ne da su fi banda ladina zalamu minkum khassa aka wayi gari aka yi ma kai mara na mutunci kuma har ta dawo tana shafan mutane duk mutum ba in zaro yanzu wani mutum ya yi kan na yi wuce gudu ya shiga in ba an gano shi ba duk da amma aka da kuma kina zuwa ko ba ka tafi shi ga shi in ba a ba su hankali su kama ba su mana kai su mana nan zo da gudu a da shi ta haka yan abin nan likita ya fi yin al'umma da suna complain duk gwamnan da aka tura musu ya zai ba قال نسكو arba'an muna complain akan wannan gwamna a abubuwan kuma yake yi kuma mana gani ba umar ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka fitar da gwamna na daya la ya kharuja ilaina hatta ya ta'ala naharu bai fito da dare rana fa'ada kaga wannan yana nuna isa yana nuna yanga da mun da bukatun da shi amma ba zai fito da rana ta fati na biyu ya yi jibu a hadar bilai in dare ya yi ko mai ya samu kamar ya gurfa wato ko aure ku ne kuma sai dai zauna idan aiki ba iyaka wannan zai tafi wannan zai tafi wannan zai zo zauna sai mutane sun yi ta sannan shi ke zauna shi ba tunanin shi tun nan ba inji bane ba mutum ne kamar mutane نقوقو نبو يوم في السهر لا يصرد فيه لي إلينا إنا دون رامع وطابعه طعماء وطبق على ذلك وطبق على ذلك لك أن إلا كلمة الحق نبوه بيغط البحثة بين الأيام لكن أنا ذي سمي أنا أنا أنا أنا أنا أنا قوي إنا تبيش لك كوزي يبعني يعني تأخذه موتا متوى متوى تكنيجر تكنيجر فجمع عمر رضي الله عنه بينهم وبينه نقطة إن أكان بين في جبان قبر البناه دو أكسر وضمن أكسر ومن ينقصد وقال يعني عمر اللهم لا تصيل الحقة وحطبتي لا تخيل رعي كما ترعينا في النزاة طيب لي نعدو كل دون ينقص أبي اليوم ما تسكون منه نعم ظلمه قالوا لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار بدا في عبايته اديق في يجيبون من بلاتهم جمع اجاكم فاسكم بنبعين فتاكم جنو كما كان بويوا حاصل انا تفاتي قال عمر رضي الله عنه ما تقول لكي اناه الزكبات رفض واحد انا تفاتي قال سعيد رضي الله عنه والله ان كنت لا اكره ذكره ina kyaman faɗin abin da ke hana nan fitowa kama yanzu babu yadda zanyi ne ne faɗi akwai na kan faɗi kuma haka da ke so to amma babu da yake da ahala ya faɗi mu ba ni da ma'aikata a gidan sarewa faɗi da ni da masu abinci da ƴaƴa da wane ne ba su turo masa ba su ba gwamnati ba ta bace ba shi ba ba shi bai yi kana ba ya yi aiki da kansa kuma izo iya musu hidima amma inda zai tsaya ya ci abinci har cin abinci ba za a baki ba lokacin cin abinci ya kaje ci abinci ya zai abinci don me zai yi abinci kuma gina ne da na da yi da wannan gudun duniya ne yana jin kuke faɗinsa yana fan Allah ka iya san wannan ba a jima ba a jima ne ke kwaɓa garin ainihin gurafa ko waina a jini take gama a amon sa da ثم أجلس أجلس أنظرنا حتى يحتمل إيساني نوينات يا إيساني ثم أخفض قبضي نوينات ثم أتوضأ إن يأتولى ثم أخرج إليه ما يبعث تشوف هذا بسيطة أتاني وأنا كبار فقال عمر ما آه، مما تسكون منه بدي وانا عمروري sai ce ta ce da shiga cikin ake wanda mu shi ne mutum ba zai zo eh ana wani cikin jama'a ba zai zo kana shiga ake da ba salamu alaikum salamu alaikum ko ba kake yi ne ke yi ke kala yi ba ba mai hankalin da zai ce a'a ta abba za ta yi yanzu shi ba ɗan ka mutum so bai guda shi a ka kuma ka bugawa ina kusa duka ko bai yi bacci ba duka ana jin bacci bai yi nauyi ba jama'a har tun kana yin abu mutane sun zo sun ba ta aiki ka in ka tsayin gaba baka jawo gane magana ya kasa wani lokacin ofishin mutum amma wannan ya buga kofa wannan ya buga kofa sai sai ai wani lokacin an yi an gama an yi sama an kawai da sai to shi kenan duk wani mai magana ya yi an gama a sai kawai da sai zauna sai ka shiga cikin kuma kamar sai masana ki da maka فقال عمر مما تكون منه بعد هذا قالوا لا يجيب احدا بالعلم يعني في جديد هذا الذي امتع وقوع هذا عيس يقول لك اقول لك قال عمر ما تقول فكيف شيء امامك بطوار قال سعيد رضي الله عنه ان كنت لا اكره ذكره فجدت يا ونعم فانا عفنت من ابو النبي اما دون هذا ما دوني مولى لهم قليل الله يا دني اني جعلت النهار لهم نعرف نرعنا وجعلت الليل لله ندل النعباء الله اصبر كم هذا يا اخي خليني الله gaba ɗaya da rana ba kuma da rana ina nan in na fito ina nan har ila masha Allah sai da yayi amma bayan sallar isha bayan mutu sallar isha na shiga gida to wannan kuma na ubangiji na ne ya kuke ba wai ya da yana na Allah ya buku duka gaba ɗaya Allah رضي الله عنه لما تسكون شو ده جنان منين الكفران انكم قالوا انه له يوم في السهر لا يخرج الى الحيث in dai wa'in nan duka yana da auka wata rana ta yana da rana ɗaya a wata ba zai fito ko kiwaye ba zai zo da ba ko me ya faru ba zai fito ba قال عمر ما تقول رضي قال سعيد رضي الله عنه ليس لي خادم يكتب ثيابي بعدين وانت من خير ومنع ليلة أودي كايانا هم تلاقيهم بايا وابو يعطيني الشر أما تيقول جنبي Wani wala li thiyabun ubaddiluha ba ni da kayan da zan canza shi idan ya wanke sai dai ya shiga ɗaki ya sanya sai kayan ya bushe ya sa to a wuni ya kayan ya bushe sannan ya sa sannan ya fito amma mutane yana da ya su gida ya bawa shi ma yanzu ya zama kaza fa'ajilitu ta tafi in zauna har sai kayan ya bushe ثم ثم أدلك أدلكها ثم أكملنا أدلك كايا جبلتي جلكو جبلتي ثم أخرج إليهم من آخر النهار أكرتي انفطوا قال ما تشكون منه بعد ذلك قالوا يغط الغبطة بين الأيام ومعنى هذا القول في يسوع ربنا تعالى من الأحد صلى فيها كلمتهم صدق كلمة قال عمر رضي الله عنه ما تقولون قال سعيد رضي الله عنه شركت مسرى خبيب الأنصاري na halatta kiran Hubaibu ba an tare nan wannan tawagan manzon Allah rundunar manzon Allah guda goma ta ɗin wanda aka kama mutum biyu a cikin saura aka fi sata shi aka kama shi aka sayar da shi ga waɗanda ƴaƴan kanan da aka kashe musu babu su shi ne aka taru za su kashe Hubaibu a matsayin babansu babban su ne da wani aka yi jirga aka jirga shi daga cikin wurin aka fito waje aka zo aka rataye shi dangi suka haɗu mata suka haɗu maza suka haɗu haka dole a kwarai da hamu haka ba da dana ba suka dinga yanka shi ginduwa zuwa. ina kallo a lokacin suna suna inda jike a sai suka fi ban san ya yanka tumewa ثم حملوه فتحققوش على جذع على جذع على جذعته sai suka kwace zuwa jirgin kudu talabijin faru wato hibbi ya kafa an tabbata fati an yanyan kafi jini na zuba ta ko'ana ana suna ce masa a hibbu an da muhammadan makamata yanzu kana so ina ta muhammadu ba jini da kuka kama muhammadu kai masa haka kana so a ce ina ma yadda muka muka tana muhammadu ba ta muka jidda ba فقال والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأنت محمدا يشيك بكثرتي suke kun san Allah to wallahi ba ni da bukata an nufi ali ina cikin iyalai na da mata na da ƴaƴana ke wai da ni a sai Muhammad ya ta kaɗaya. Sadaka kan ba ni da bukata a ce ni ku kutacce abu ya samu Muhammad ballanta na a ce yanzu ina yadda nake cikin ni fatan Muhammad da cikin da abadan. Har yanzu ina dan ina goyon bayan Annabi muhammadu abu ma an tun faru. Kuma nada ya Muhammad صلى الله عليه وسلم فما ذكرت ذلك اليوم كله كتل نصرنا هوني وتحكي نصرته بمتنا ترئيس أول النبا في تلك الهالي وأنا مشرك ألوكة أنا مشركي لا أؤمن بالله العظيم من إيمان ذات إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي إن أنا تعي إن أدعى بسكوى أن أدعى بسكوى مثلا من بني بذلك أبدأ بقدر وأنا كده كده كوبا جسي وأنا أظن دليلها فقداه تو تو تو تو على فتصيبني تلك الغطة فيما يكرم ولمن صحيواك ظنين وكان عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يفينا كرافتي نا قودي وا الله دبي دا قصد بكي بكي نابا يدنا الأماني سحكيتي لكن الله يقول لك وانا في علي مدانه كما حقتي كما تبني من يزعب تبني نما نمي تبني نما نمي تبني نما نمي تبني نما نمي a أهلهم كتابا بأسماء الفقراء أنت ومتانا يجنس تربوه أيوم فلست ينفرون أن تلقوا أبي a جدا أولي أولي birare anguwa anguwa a bakin listin talakawan kafan a lokacin kuma ajiyin wasu kuɗi da aka yi su mawajin jina inda hau idan abin ilmomi ne na wannan da ba a kawo wani وانا من جمله الفقراء المسلمين يجب لك وانت ربوطا تبقى ان قبلنا اخذ ربوطا ثم قرم فرقو سعيد من عامر الجبل فجملا كان تلتك معايا فقال عمر هنا ما ماتي وهي وانا سعيد من سعيد من عامر وانا سعيد من عامر وعيه كنا فقالوا أبناها شو قوة تروي الحمد شو قبلي yana sai riga muhammad da ɗaliban fa yana da mutum na sai yi kaza na kaza ɗan fa a rin kusa da wani abin shafa da ran la'allan wani wuri mai zafar wani ta kan wanda da yake shafa da san ke ba kala umar amirukum shugaban wanda na sani قالوا نعم والله إنه لا عليه الأيام طوال wallahi umar kwanuka da yawa suka wuce la yi kuri da ikin gina na ba ku na guda gidan yanzu ka wannan shugabanci ai ko da shugabanci da ya suka so daga da wannan fata da shugabanci ana kokowa ba na akwai abin da ke akwai abin da yamma fa. kafin ku kafin share share share share ko makiya Allah da suka yi wani kuma sai da suka yi kwalai guda biyu sai ya kullu haka da ba saboda yawan ku kafin nan din sai baki A gudun duniya fa ake magana ba yau gudun duniya kuma biya ake yi kuma sai kuma ثم عمد رضي الله عنه إلى ألف دينار لإبو دينار أبو أيا مثال بير مليون ترى وجعلها يسمي في سرها حقيقة وأرسلها إليه ولا ناتي هيك يقصد مليون صمد تتأييد سوريا صمد تحيد قال اقرأوا وعينه عليه السلام إذا إن كنت جايسي في كتيجا ونن تجنبنتي وقالوا له ليستعين بهذا يأمطاني لو أن أحكم أشياء على هوائده ناتي ليه يجيها بأحكم فلسي نحن دمعني بس ناتي خاص فلما جاءوه واخبروه يقول هذا الرجل فك بلاش الاعمال جاءناك من دي مصابوما يقول يبعدها عنه بجدر صورة أنتو مثلا تقول لي لما كنت أقول لك ما أكيس أقول حتى أنا يا يتوتا يا يصدق كل شيء في رزقنا ويسأل في إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون kai ya to to babu irin wannan jiran da ja addatuhu wa qala ma sa'aluka amma sa'irul mu'minin sarki musulmi ne ya mutu qala bal a'zamu min zalika wannan wannan suwar sarki musulmi قالت ta ذاك منين da دخلت علي الدنيا ta اخرتي لم ta ta اعظم lahirana وهلك الفتنة في بيتي يوجع لك تأذبوا لنا قال استقرت منها تقعت كبيرة للغيثة خصوصا لي قال هل تؤهيني أنا ذلك ذاك تاري قال نعم وضعه على الفقراء ترزمها تبتا تكتب انت وتا تعبادها يا عقيمتها ta zai ko ka ba to ana da shi ana da ke, a sai a san goyo a sun kuma a je salamu alaikum san no baba sai kaza kaza kaza wallahi an kaza ga wannan kada ki bari mana yake sai to ba da ba na ne ba ko ta kafiya ne ko da ba koyi sai don ne mutaka da shi kai ya rai ta ummi mutane idan ba a ce Allah bai haɗu mutum ba ko kuma a bai aure ba ya riga ya shiga halaka iya wuya fasattun suna fasa mutum duniyarsa da lahirarsa kai baka je ka karba ba ai ka funda jiki sai ka funda karba ta ce da ɗanta karshen ta karba ta haɗa ta bauta ta tsani da aka fi to sai daga Allah ya isa don ai ba su da abin ta ci kana zaman zaman ka shiga wasu kattin banza sun shiga mutanen ka kattin banza sun shiga mutanen ka da yanka dole zikin da yaro sai Allah ya san mutum cikin da zaka ba ka san da su ka da masu zuciya da ne mai ɗansu kana yanzu wani ba ne ka ba ka ce ba ta tsara ga iya abin da za a tantaka ta tsara iya abin da ta tsara ga yin da yi ta kana ke so ta aka san na ta ta wanda zai zaga ita tura ma gida ya fa wannan hoye suna suna da wannan halattun da yin halattun da ta wurin kuma dukiya ce ta ce halakka da ne amma ya kama kuka yana duniya za ta halaka ne duniya za ta halaka ne mata na cewa ka sun sale ka sun sale sai su fita ne sai na tsaro na kafa kudi a daɗi ba kai wancan gidan daɗi ba kai wancan gidan daɗi ba kai wancan gidan har kudin nan suka kare gaba ɗaya suna mun gode wa Allah ba mu bar wannan duniyar ta halaka mu ba shi ya cewa a cikin na ƙasa ne jama'a da aka kama ya kaba kamar jama'a ta yanku فوزعها على الفقراء يربط كما تحفظ إليه والمساكين كلها ونزل فائدة عنه رضي الله عنه كون لاي تيري بودو نيا ويد القرن جا ويد القرن في جيد شو جا تابعي وعن أبي بن جابر رضي الله عنه كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه ان اليمن idan اليمن اذا yaman suka اليمن masu ما agaji za su je su da za su fita yaƙi sa'alahum amikum waitu bun Wai waye cikin ko sojojin da suka zo sun kawo kansu masa tawi'una runduna in ta iso bukki da ga yaman take ta yaƙi su waye cikin ku akwai waitu hatta ta ala waitu wata rana dai kwana sai da ta waitu annabi ya bada labarinsa bai zan ki ba kan da shi wanda annabi ya bada labarinsa فقال عنك ويس بن عامر قال نعم قال من مراد وhanyar murad مراد إيه، إيه، إيه. ثم من كرم wannan المراد به كافاك fata rabuwa كرم karanawa قال قال فكان بك برس فبرعت منه أنا دكت تكويت إلا موجع درهم سيونك دائرة بروتي فادن قال نعم قال لك والدة كان دمائي قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي النبي ما سوى ياتي عليكم اويس بن عامر بعمر اهل اليمن اويس زي زومكو دان عامر تاريخ سوجوج اليمن متقويون من مراد قبيلة المرادوة ثم من المرادوة هم بيو أقول كرناوة كان به باطنا دفوت الخبر منه إلا موضع جرحه sannan lahu walida yana da mahaifiya uwa ba baron yana mai kafa tawa mai to wannan uwaisu ya uwa don aka sana ala zahi da afarahu da zai rantsewa Allah sai Allah ya kutar da Allah na ruwa yake Allah ka ɗauke Allah ɗauke mana ruwan da zaka zanga ina ana roƙon ruwa zai ce Allah yau ke kai mana ruwa wallahi Allah ke mana ruwa yau zai zaba ne ruwa ya kai to saboda karkuwa saurin Allah Allah ya yi da shi annabi na bawa Umar labari sai fa in istata an yaghfira laka fa'al in kana da fatiya duk yadda za ka yi kai sahabi ne ka ne da ke yi mama da fara kai har kan da ba farko ne ba ƙarshe ne ba ليس ما تنفع علينا مخلفين يوثقه يوثقه على الله حتى لسره لكي تكون مشتاقا لك عن بلا بارك تو يما من كفر حتى ذكر له ينام وهو نعم فقال له عمر ينزو عين تريد حتى قبلت ان نقصل بك ان بعت يا كي يا كي ولد ما تكيسو ذاكر هذا الكفر هذا الكفر قال انا اكتب لك الى عاملها حماك وتركك بدو عند قومنا كوفا فاذا اعطيت عن خوفي اعيد بك بي افضل لمك قال اكون في جبراء الناس كفن انتم وتكتب لك وابا كل ليسن كان ما آه. مدن عباسي ان عبدي عباسي ان صدى عباسي اسقط عباسي ما تصاش بايا عباسي ما تصاري تكون جبراء الله ما يتصاش بك عباسي اه كفن انتم وتكتب لك in fate da su a habbo ilayya shi ne tsayuwa gare ni da a ni ana kama ma ni wa'annan su ne قال فلما كان من العام المقبل يحكوا أبو رفا في كما تتكوي حد رجل من أحدهم ونجد من يمن يقوم بأي هدي ووافق عمر جماعتي عمر أمكة فسأله لكي تنبيهنسا عن قويس ويلي إيه لأباري قويس وكوفة قال تركته ربط البيت قليل المتاعي ما بس لكن سكت كتا باب كايا حالات واتجي قليل المتاعي ان كايا فان كتا قال عمر كينا سمعت رسول الله يقول يا سري منا بأن النبي سوى يأتي عليكم ويس بن عامر مع علي اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فضر عليه إلا موت أبي الحميد له والدة من آدم هيفية هو بها بر بل أقم على الله لعبره إن جاء غير الغير على أن لا فإن استطعت أن يستطيع لك فافعل bayan mutumin kofar nan da ya koma gida ya فقال wajen sai wai suka ne Allah ya ga kwami kasa an ta ada so abi ahad kai baka da dawowa ba bisa fara salihin da ka fiya ta bauta kalla fattaje filli kai ka ne malin da fara mutum da ke haddi waya ati Allah ka dawo daga ka je aka ka Allah ya gafarta bi kai kai yo kai hala mutum ya ce in in ita da dai ka a daga abin da kake da ba kamar yana cewa ne kafi ne an ka ana da su adan ba ta daɗe da baro ki safarin tafiya salihi an ta gafir ne mutumin ne ya fi ne sai wai sai nema masa gafara sai ka tambaya tsaya kala laƙi ta umar a kan kuma haɗu da umar ne kala na'am fasara sai ya ne duk Allah ya fasa masa fafatina lahum nasu mutane suka bai fantalaka ala wajhihi haka ya bas ba ku arafa min kina shirwa ba ku arafa min wanda nan gwaiki na ba ba ba ku arafa kala fi mai riwayan ta yake cewa wata sautu ho na taɓa ba ce wata wani mayafi fasana kullama ra'ahu insanu duk lokacin da zai kala min aina wai su hadin bulla saboda an fanki da babu daga ina wai su isa wannan mayafi kenan mai rubutu ita ce wa jama'ar addari maza da mata sun buru ayyu al'ikhwa duba wannan kisa waifu sai yi da ina a tabi'ai waɗanda suka da sabbin manzon Allah yana daga cikin shugabansu saboda shi haɗa da yawon labarinsa wa mubattan fil janna an masa albishiri da aljanna ga ina rayuwar shi يقول عنه الرجل الثري جاهز أقاد من كما تركته رف البيت ما بيت آخر ɗakin sa kasa بأن kwallon mata'i قال علقمة بن المرسل قلنا رواية أثيرني أن ألقم إلى سوى وأما أويس القرن فإن أهله ظنوه أنه مجنون إعلان إيه، بأنه في ذلك كما هو فيه. أو بكرة من أيدي da zarar kare bincike gaskiya zulmin a ce maka mahaukaci to mutanen da suka ce an da haka su yan gidan sun halau ko baitan alama bi jari aka yi masa gida a kofa daki a kofa gidan ku kofa gidan ku shiga ina nan a kofa gidan فكانت تأتي عليهم السنة والسنون شكرا شكروكه لا يرون له وجه كل من الرأي يكفي أنكوتين ma'ana ya zo gida ya dauki abinci ko sai abinci ka bashi ko a nake yana zaune yana kaza yana biya wa kana ta'amuhu mimma yaltaqitu min an-nawa abincinsa an yi sake yan kwari da yake tsantsan kwayoyin masara ko kwayoyin da ja'ir haka yake bi ya tsintsa ya tsintsa ya saba sai da an sa in yan matai ba a hoya sai da ke bin istari in ya sai da wannan yan tsabar ne zai sai wata abin da zai buɗe baki da shi kudin dai a ce sun bai da shi

فقال على اجلسه والزرع زرع كما الا من كان من اهل القصوة فيما تقوى اي مصرونا فقال على اجلسه الا من كان من اهل اليمن هو دجا انا كتب دجا كوفا دجا انا نسيوا دا افلنسا لن يمن فجلسه فقال على اجلسه الا من كان من مراد a yaman ɗin ba kada wasu na tsaron kafa dai da muradawa a jalasu ala ala idrisu sauran masu zauna illa man kana min kan sai karamawa fa jalasu illa rajulun كان عم ويس وقف ويس القرن قال له عمر القرني حتى القرن ناكل قال نعم قال أتعرف ويسا كافر ويس قال وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين منين بنتكنك أكم ويتسلك مؤمنين فوالله ما فينا أهمق منه بعض ما هو كثير الفرق أي واوا ميتا هو مي ولا أجل منه ما هو الذي في هوكا ما هو كثير ما هو مضلل ولا أهوج منه ما مي إيه فبقى عمر عمر يقام وقال بشعر هذه أي ما هو كثير وعن مغيرة رضي الله عنه إن كان أويس القرن كودا أويس القرن يتصدق بثيابه لكن أوفي كايا فيا باع ونسلك حتى يجلس أولانا يدونا عكسين كثيرا أن يدوم يبقى تعينا ونهالي لكن كل كايا سا يميك وحفظ فيه لا يجد ما يروه فيه إلى الجمعة هل جمعة حفظه الجمعة حبرة المنزل ظهر أويسه أنت اللي تبغي أنت يا عقبه كل لغة لابد أو كل أو كل في أي شيء هي لا تفهم هذه لغة اللي هي لغة في أبوك أفتح هذا كيف فيني أو أنا أفتح فيه كيف فيني هذا فنظروا فإذا عليه منكم وأربعون جناحا باوي ساعة يعني أعب تبعي حيث بحقك كتير هنا ده لو مين بايا ما هي أنت يا روش كابين يا مطور لو مين أين أربعين جوني أبوك wani su zai koyi ne aka duba raunukan da suka rauni a bayan قال البخاري رحمه الله الزهد كويس زهد كويس بلغ من القري يا كي يتسهك أن جلس في قوطرة يا ذون عهدي يكفيك مما أدلك الباب دونه وأخى عليه الستر يلكم وتلبسه وماء وماء فرات بارد ثم فك بي تعارض عصب الحبيب المدبك هواي اللي بدت تنبس الغباطة إمام محمد كواي جعله ثوري الله يكفيك ملح وجرد أمك دبوتك برافق min ba abu da babu ta ko wanda aka ce kofa ba ka ba wani mai talaka ne ya an waye a tajin an rufe kofa ana ce, ana ta kuma tsan da shi shi ga wajen ɗan uwarsa ya samu guna sa da gishi ya ce o ya oh, fika milhun wa jarfa'un min ba abu da kan babu daga wancan abincin da aka rufe kofa daga wancan kajin wancan shinkafan wancan menene da aka rufe kofa wa arka alaihi salam ko ya ciki ba wani mun ka samu haka tarau tarau tarau idan ka ruba cikin da kawai ko babu Allah duniya ba wurin mutu bane wa ma ufurati da ruwan rafi ba sai ka samu dogo ba ba sai ka samu jus ba ruwan da ya sai ka bari ne ka kaddari sannan ka kai karin kumallon ka to aridu ashabu saridi za ku yi sa'an sa da masu so al-mulabbaq ilayya wa min kina uwaisu a gurguje umar bin abdul aziz عمر او سجود الدنيا دجا بصراكي كده بقى سجود الدنيا بقى كم وانا بصراكي دي بصراني مصراكي بس اصل كم مسلم وانا كده انا كان حليفا خد يا من الله احنا عاون بن العمر بن المعمر رضي الله عنه ورحمه الله ان عمر بن عبد العزيز ورحمه الله دخل على فاطمه يعني جوه جمعه فاطمه ita wannan fatima yar halifa ce kuma yayanta ya yi halifa ga shi yanzu matar halifa amma ta fata da mulkin da dukiyar gado gado da menene gaba ɗaya ta manta da su shi ba shiga gidan gwamnati ba a gidansu na gado ya zauna bai gaba ba da ba kuma tunan da ya hau mulki yana cewa ya yi alkawarin bai sake tsoron bulak a kan bulak sai ya mutu har gidan wani ɓangare aka ce ya rufe wani ɗan uwansa da ya ga gidan yayan ko ko gidan kanansa ya rufe ba za wannan ba ya kafa a fara ya kafa da gini zai cewa ya yi wannan ita ka ba su ne da ba za a kawai sun tashi kuma da bulok da bulok ba ba ne a nan ba mu ma ta yadda. Ba ma ran da suka rantsar da shi ita wani matsala shi ke masa to wani yanzu da lokacin na riga na ɗauki aikin al'amma da ba su ta tafi da ke aure maimakon a zo mata murna ita ma ta fata na ta ce ita ma ta kaza ɗanta sarkin mijin sarki ita ma sarauniya yanzu bai da lokacin ta ka zo a sake ka a yanzu kai haka ba ki ta tafi ne ya ce an da an baka shugaban malamai ko shi nan a yanzu za ka koma tun da take halin da kike ciki za ka ji dukkan ta da kike ne duk ka zo ka yanzu ka koma hada hada sai kai abun da za ka yi a wannan din ya an ce maka ma ku ci ne da kuma da ita ya kuma in kin hamu kasari ina ba ko kina da wata kwantala ina sha'awar kiyar yau kina ne wannan kamar magana ne kwantala da dirhami zaba aljihun halifa ta kala zula ita ma haka hai ban fi ba wannan kan karatun ya zama tonon asiri ƙayyar kowa ta bayyana saboda wani kan wata ita za a ah, gyara za a gyara gaskiya ni kan gyara bayyana shi kan kai ko kun gani da kuma gurin karatu sai kuɗi da ba za mu kai ba nan ba mamaki wannan kwana kuma da yake mutum bai shi kawa balana mu bari mu ce sai babbar sallah karamar sallah da zama karfa ba karatu ma din ya shawa gaba tunda da akwai sauran wurare to wurare sauran wurare a ci gaba mu dai kun halin kasa ya kamata mu ga karshen wannan haka domin kada mu tsaye mu ballan sana da rikiyen mu wanda mun ke kara. cikin mun tafan ma saba'in akwai na sama da mun saba'in da tsoriya da ya rage sai abin da Allah yake ma ya riga ya ma amma ta rage ne za ka ba da umuri idan yara za su je su ce sai Allah ba mu rayuwa, mu hankali ba mu hankali kin da hawa hawa son rai shi ya ana mana nafsu al'amara ta fito shi ya ana mana sau da kanan cikin mu ba mai kuduri a gaban Allah ba abu shi kuma yaran ba uzuri shirki ba ba ku da uzuri mu hatta uzurin da ba za a karɓa ba ma ba ba mu da shi ba ka kai shekara ta tuba da namu yaya aka shi da aka yi ka yi wa kanka shari'a da kanka ba abin da kai shekara saba'in ta kare babu wani mai wani abu an tafi da za ka abu a ne ta za ka ce na yi karabe na yi karabe na yi karabe ba komai iyaka ta fi ta ta an yi munafunci an yi hasan an zuba karya wa jama'a da wannan dan gidan arziki mai yin fata ciki yau yana neman wanda da zai sai iyali baya da shi sai kafin ba babu ne ba ga mata sai mata hakura yana roƙonta ko cikin ajiyanta akwai sauran kwandala ta yi zama babu kala fa in takil furus ko kina da kuɗi hattare biya ina ba halat la wa qabalat wa qabalat alayhi wa qabaltu alayhi ainihin na tattafi wa qalat ainihin وكانت فيه أنت أمير المؤمنين وقبلت عليه تثبت فيه من القبلة فقالت أنت أمير المؤمنين أنا جبن عيني المؤمنين جماعة الدنيا لا تقدر على جهاد تستعي بإنبا وأنت لا تبين بيده ولا ذات ذاك قبو تستعي بعنبا قال هذا أهون علي من معالجة الأجلاء لذهب جهنم in zauna ba ni da ɓangalan nan in zauna ba da ɓangalan inabi da filin alheri da fama da farka a cikin jahannama da in dinga jan farka a jahannama da kuɗin jama'a a kai ni jahannama ina juyawa a jahannama da fara saboda kuɗin jama'a ko wannan ya fi min ba ni in haƙura da inabin a duniya a wanda in yi ta a baki ba a baki sai dai fa an kana shugaba duk wanda ya kawo mutum hanci ne kala mai mono آه، رحمه الله فقال آه من رحمه الله ويمر بالمهرج أقمت عند عمر بن عبد العزيز نعزونا أولين بن عبد العزيز ولنسى ستة أشهر متعاشرة طالبتي ما رأيته خير رجاءه تنزل ما تنزل بقى من لو كتنت بهم ما يعتنز كم ستة وتحسين ما تنزل ما يعتنز da kai mai tsinke step ainihin a wata ba ka mai kaya ita kuma wannan suna yana karamu ta ka fi umar ɗan abdullahi ko ko fi umar ɗan biya ne kai ne a sunna an bi an likita al'umma ga baki ɗaya an koma hidiman kai kana yi tsirar juma'a ta yi juma'a hatta ta fara ba ƙarfa ya zaka ba daga juma'a zuwa juma'a ke wanka. ba abin da nake magana juma'a in yi wanka da kuma juma'a ana nan bakin aiki dare da rana hidima hidima ake shi ya kare da rana yadda yuri na aiki haka zai kwana yana kuka hai Allah in baka kare mu ba Allah in baka kiyar da mu za mu halaka wa yatabayyana bi za a za'alan yana tsara wani abu na kula da za'alan ما مسلمة بن عبد الملك قال دخلت على عمر ما تبغوا وجه عمر لا عبد العزيز ما يولى عمر وقميصه وسخ حيان فأنت كنت كنت له لوقت من كارا فقلت لامرأته نكي وما تصر وهي أخت مسلمة يقول مسلمة ني اكسدوه كونت ولا حيان قال نفعل كونت ثم عدت يدعو فإذا القميص على حاله فقلت لها فقالت والله ما له قميص جيد ali ba duba irin arziki da su gona inda za mai da riga zai ita to yi za ka samu kashi riga yi ya jama'a ne? idan sun wanke kaya to zaka ga su gabi sulburu ta kayan kenan in ka wanke shi ka matse da wurin manta ta ka jinya ta wurin ya koma da tarul abu ba ba sai su haka ko ka buga wani kuma ba ko da kayan kenan a hanyar ba zan yanzu wani abu na yawo a cikin zukata ba ko dai lokacin babu kuɗi ne ku tana a zamanin sa aka yi karɓar sadaka ba an yi zamanin da an yi karɓar zakka ana neman mai karɓar zakka babu a zamanin sa har aka kama kuɗi aka sai ba ya kai sa zakka irin yadda muke karatu nan za ga wani ya zo da raƙuma ya ji da zinari ainihin buhu-buhu na zakka da yake da jama'a an kada ma dama ya zo ya ɗauki lafiya ta ake da gana ba san lafiya ta gina shi da wannan harga ba a kan harkokin gudu za ka da lafiya kan masu lafiya jama'a idan an gama sallah ko wurin ka wala haka an ga masalla na zo da dukiya ta zakka an gama sallah kuma ku karɓa sai ka kai ba nan da maki sai an gama sallah wannan haka wannan haka wannan haka yana zo da cikin kuma ta ba ne karba a zamaninsa amma ga halifa ku duniyan ɗan sake ta kamar yadda rike ce ya fake ta ya fake ta ya fake ta kuma ba zai sake da wadai ba yana duniya durri gairi shiru da wannan da wannan ana da wani cin da za ka wani sai da kashi yawa abu ba ya fudai lubun ayyam rahimahullahu ta'ala wa'annan su ne musulmi salai mai sunan tukuma ne suwar mutu'ika da zuhu da tafi surori masu haske na gudu ko nuna fada mata da kyau ba da kyau ba da duba da kyau kada mu a halin da muke ciki kada mu ta irin rayuwar da muke ciki sabai yana cewa musamman almajirai arsala ba'd al-khulafa wani daga cikin halifa ya turo ilal al-fuqaha'i ya tura kuɗi wa fakihai da wa'iza shaukuka aana yana a aaaadola akwai wau kake siyasar yanzu nan a cana maafika kowane taurari kamar yadda za ku gani a labarin ke wanda labarin gaba da su a zamanin ku ana kai da aka karba wadda ce ba kawai ne kai da yanzu ta zama da karba yanzu na can da ba kuma duk abu kwa hannu kuma malamai da Allah in abina tafi a ruwa da ana fa inda ake so a samu duk wani harshe duk wani harshe ku kashe shi su kashe shi daga duba inda kake an tafi yin duba na wannan karatu to na fulani sai su sai su dole ka hango ba ka hango nan ka hango nan zan zuwa ta zama suna a ba wani kan bi kawo malamai na jin haushin ba ta hana musu fata an ba su sun karɓa an ba ka baka karɓa ba yake ke haka na a addini ne ya mutu su za su rubuta da kansu su kai kaza ka ta ake kaza ba a ganin ba a ganin kana fiti ba a ganin kana kana kana karatu ba a kai kaza ko da kana an zo an kawo an raba kuɗi wa malamai su lokacin su hukuma ta kan turo da kuɗi a bawa malamai su gida in gudanar da da'awa ko da fasihi ya karba wa arsala ila al-fubayl bi asrati alafi aka turo wa fubayl dubu goma wala ne kuma kuma ana biya lokacin malamai sai fa ta yi da mu da musu an lafu banu ya'a haƙi ba yi sallah ya'yansa mata ka karɓa mana ai ba mu da shi من الفقهاء معلمان نجس الفقهاء وأن ترد على حالتك هذه كما ذاك ما يدسوك جاسي بقى كنتي كما ذاك النظام وشي كما يدس wani da ya duba ya duba kawai ya kashe da kuka ya kanta ba sa ƙaunarsa duk ɗanka da ya janyo ka karɓe abu ba takka da ta tsora ba hakka zai ka karɓo wani abu ka sa ma haraji ka sa ma ƙaunzu dole hakka zai fito mutu ka karɓe ka ba sa ƙaunarsa baki ya Allah sai baki ya kawo da ta ne an yi ainihin cikin mahara a lahira baka horai ne yanzu ni ne ba ta kuna ko kala a tattaru na ma mai mitili wa mitili ku kun san kusan kwatina da kusan kwatin ku kama sadikin kamar mutane ne kanar lahun basara suna da sabiya da rasu na alaiha suna huta da ita ka san huta ne yadda ake huta da ita ko san ta ake huta da shi bai da nama namansa ya lalace ya motsa ya motsa ya zama jijiyoyi sau da ake tafi daidai ba ta man hotacciyar fara da ci ba Salon ma haruban da ta tsufa zabahu hali jari an yan tafi yau da jiliha ya fi sayan kasa don sai amfani da kata kuna ta tsotsona kuna ta ci a ƙarƙashina bayan na kofa kuma kuka sani na karɓar tsotsa don tsufa ribara an ba ku gane ba kamar yanzu da an ga kana da jama'a wannan zai zai kai wa bauta magana wancan zai zai kai wa sanata magana wannan zai zai ka kai wa alhaji wani magana wannan zai zai kai wa jawa ko ah, ni za ku yanka bayan na gama ku yanka da fatar kai na za ku hakuri duniya dan mutunci da komai mutane suka fuka da ba sai sun zubar maka da mutunci gaba daya da Allah Allah ya gafarta mala sai magana wa Alhaji wani na fi da hali kaza Allah kai wa Alhaji wani na gaishe da sauran blog ya bani blog da Allah kai wa Alhaji wani magana da ya ci suna son ya ci Allah kai wa Alhaji wani magana na gaishe da kututturai da kafakai ina ne kafa sana gaba ɗaya ba za ka kawo ba sai kawo da riga ka da mutunci a wani gaba kuma yadda ka rasa mutunci da hankali Allah ba ka mutunci kowa ya tsaya ya nema ya yi shi amma ba za ka zo ka aina bane sai da zan gama ku hidima bayan za kafa a kawo dubu goma a bani sannan ku ku yi amfani da shi kuma ta huta ba ka zo na karɓa na kuɗi ba mutum to ba ɗaya gudun duniya ta yi tashi a banza a kan ku sai ba ku da imani kun fi ce a ce tsakanin masu kuke nan ne in ce in zubar da mutum ya hau da kuka yi sai ba ka ga dama ne ba da kuka da kake da kake da kake da kake da kake

wannan wannan abu malam hawa dole ne a duba wannan hawa na zuba ta yaya ake ba jama'a yana da su duk da za ka roƙo min wani da na daina zuba su duk da zai zuba zama na wani zama roƙo wata laura roƙo mara muhammadu bawa رحمه الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما فتح يزيد فتح يزيد المهلب بالجعد لو كتبنا يزيد بن محلى لكتب الدرجات أصاب يزيد بن محلى أموالا ياسا أبو يزيد بن قوانتا ياسا مدوفيا أثيرة جدا أقول بسيش محمد بن واحد ذاك جاء أنا يوم كاوتا أتكلم التفاول والهمة فكان من جملتها حادث daga cikin abin da samu ya samu hulun wani an da shi ne jawahir na fisa a wancan karon da ba a tattara da mutane da sassan kogon rufin da ke kamar da ba a yi ba da aka kashe shi kuma kawai a wata nan za ka kara goma sai nan dauke kara goma ta amani ba ya fi kara goma ta da muka kiri diga bolan zinarin da ke jikin bolan ya fi miliyan bakwai sai eh? wani nan go miliyan takwas a wancan lokacin a farko miliyan takwas kara goma zuwa yanzu sai kara goma zuwa yanzu yi lamarin ya wuce haka a hula saboda kana sai aka samu matabbatin irin wannan hular kasala ya zai في كلام يزيد الحيث يتواف وانت اترون هذا يتحدث في هذا يقول له لا بك عن يدي انا عن نجوى شو كريسة من اي ما تقصد الى وانا مكرم هدول ربيع يطلق كيف تقصد من الله فانا وانا لما اقول انا اقول وانا بكي وانا هولا اقول وانا بكي وانا هولا قالوا لا نعلم دي كل من ذاك باب من الزي والمريجة وقال يزيد والله والله اني لا اعلم رجلا ina san من da lau kori da alayhi hada da za a ba shi hulana wa an saluhu da zahida fiya na da kaza ba ita ma bari ku gani kawai ta ido ثم دعا محمد بن واسع يتأكدوا مصر على أكدوا مصر على من بعد أخوانا كنوانا يدو وكان في الجيش جازية ينا في تاج هادي فارض عليه الساجعة عليه الصلاة والسلام فقال محمد ما حصل لي فيها هنا بيجي لنا من القطع وخذ بقى غير ما دي من القطع فقال يزيد أنا كنت عليك لتعقبه نارا إجتبتك تسهو لنا عمل سينما أغنها كي ما لني أما عمل لكم أغن جعلا إذا الله سيحفظ لنا فيكي كنا خلاص أغن وأغن كفارة بس جدام هؤلاء كفارة حوثة ما يفاتك لكي تبيتي فأخذه وخرج به من علمه يبقى له لن daga ofishin ba amara yazidu wajiban yazidu ya wani mutum an yi tabi'ahu Bayan zura, ma za ya sa bitan ya duba me zai yi da wannan hula kamar bisa bisa ilin ya wani mai bara iro mai bara yana Allah ba ku mafako ko da ke ba Allah ba ku mafako mai bara an Allah min mu sai an a sai maka min bana ko ko ni sai ba ku fa ba ku da ke ka wannan ta ko hula sai ba wannan mai bara duka ma jabba ɗaya ɗauki hulan ba da kuma sai ga wannan ko wasu ba fa ba fa yazidu da yazidu ya tura aka kamo wancan mutum kila zalika misali za ka zare a kai kawo ba ya maka mai bukata wa awwadahu mana kafira aka ajibi shi aka ba kuma wannan abin ne wannan ke ne Muhammadu bin Wasil to da jigi da kai da karatun nan dole ya zama tafiya haka hatta wuta to Allah na'am alaikum salam akwai bambanci kamar sama da kafa umar dan khattab za a ce kaka ne ga umar dan abdul aziz umar dan khattab ne radiyallahu anhu yana fatuwa da daddare kafa shi ke duba lafiyar gari can abu ba ta yi sai ya samu ne potango ko ya san ya yana son ya ɗan gina cikin kaɗan haka kafin shi sallah alaihi kwatsam sai ya ji a wani makota ana cewa wancin wancin gobe kafuwa ɗebowa isa wa nono nan kenan sai ya nuna sassa, ba bakin san umaru ya hana ba halifa ya hana gitsu a nono ya kuma rage shi da Allah halifa na ki? daren nan sai duk wani ta kada ce to baba idan kuma bai kallon mu halifa bai kallon mu ai ubangijin halifa na kallon mu kuma bai kace da ku ya ni ne bai sauran Allah wannan gidan talakawa ne san ba abu ba shi na kuka a kai da ya faru duk da ke fara ce wa ne na manta sunan sa yace zai kawo yarinyar nan bai wa Allah zai aure ta ita wannan zuriyar ta ne aka samu wannan abu da zuriyar ta ne bayan ƴaƴan shi wannan kuma jika ne daga cikin jikokin gidan kuma shi ne ta ce ka irin wannan aka fara maka kuma na umar kuma ya ɗauko umar ne daban daban ne tabbayar ka ne ta yi ma'ana ya mai wannan da tarihi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 اغفر لنا ولوالدنا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين